Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد masu saurare da kuma masu kallon wannan shiri maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci gaba da shirinmu na bayani akan hukunce-hukuncen azumi mun yi bayani akan waɗanda shari'a ta basu daman su sha azumi amma daga baya ko dai su biya azumin da suka sha ko kuma su ciyar ko kuma su biya azumin tare da ciyarwa yau za mu ci gaba da wannan shiri idan mutum ya ɗauki tafiya shin akwai buƙatan sai in tafiyar da zai yi ya kai tsawon wani nisa kafin ya sha ko kuma kowace irin tafiya ana sha masa azumi abin da yake ya fi rinjayi a wurin malamanmu da kuma mazhabar malikiya ita ce mutum ba zai sha azumi ba sai a tafiyar da ake masa kasaru tafiyan da ake masa kasaru shine ake shawa azumi amma in tsawon tafiyan bai kai wanda za a yi masa kasaru ba to ba za a sha azumi ba wannan zance shine mashahurin mazhaba malikiya duk da cewa akwai wasu malaman kuma da suke cewa in dai tafiya ana an kira shi tafiya ne wato in dai har za a yi wa tafiyan shiri a ce misali a tambaya ina wane a ce ya yi tafiya to wannan ko da tsawon bai kai nisan yadda aka ce kamar kilomita 80 zuwa 85 ba wasu malaman suna gani cewa shi ma za a iya yi masa kasaru a kuma yi masa abin rangwami na ajiye azumi ala kulli halin a zantuttukan guda biyu kowanne ne yana da dalili mai ƙarfi ya ragewa mutum ya duba wanda ya fi kwanta masa a rai ya ɗauka hujjansu masu cewa za a iya yin ƙasaru ko ajiye azumi ba lallai lallai ba sai in har wato a tsawon tafiyan ya kai yadda ake cewa sai ya kai kamar kilomita tamanin ko sama da haka shine wani lokaci a cikin gari guda za ka ga girman gari ɗaya ya kai wannan nisan wannan wurin gari ɗaya sai ka samu ya kai kilomita hamsin ko ya kai kilomita sittin daga farkon wasu garuruwan zuwa ƙarshe saboda haka ba a cewa mutum ya yi tafiya sai dai a ce ya je wuri kaza ko ya je unguwa kaza ko ya fita tun da gari ɗaya ne a lokaci guda kuma za ka gani tafiyar da ba tafi kilomita 30 ko 35 ba kaga an yi masa shiri na musamman na tafiya a cewa mutum wane ya yi tafiya sai ya dawo kaga wannan an koma zuwa ga al'ada kenan a al'adance aka ce sai a koma a duba abin da ake kiransa tafiya a al'adance sai shi ma yana da hukuncin tafiya tafiyar da kuma ba a kiransa tafiya ko bulaguro shi kuma yana nan ba tafiya yake ba bugu da ƙari kuma babu wani dalili da ya fito fili ya ce ga iyakan tafiya da in ka yi shi za ka yi kasaru ko kuma za ka ajiye azumi bugu da ƙari gashi ayyukan da yawa daga cikin magabata da ya tabbatar da wannan ɗin bisa wannan suka ce babu dalilin cewa sai an wato tabbatar da cewa tsawon ya kai nisa kaza tafiyan ya kai nisansa sai ya kai kilomita 80 ko 80 da wani abu kafin a ajiye azumi amma kamar yadda na ce mana a can baya wannan shine abin da yake mafi rinjayi a mu kuma yake da nashi dalilan kuma dalilai ne waɗanda a masu kama hankali kamar yadda na gabatar wannan ya rage wa shi mutum ya duba abin da ya fi kwanta masa a rai ya yi aiki da shi in ya ga ya ɗauki a dole sai tafiyarsa ta kai tsawon kilomita 80 ko 80 da wani abu kafin ya sha azumi ya yi kasaru wanda yana da wannan rangwamin in ko a'a ya ga ya ɗauki ɗayan zancen shi ma kowanne ne yana da wannan rangwami kuma akwai dalilai kamar yadda muka gabatar a can baya hakanan idan mutum ya yanke zai ajiye azuminsa to shin sai ya bar gida ko kuma akan sai wato daga gida zai iya cin abinci abin da yake mafi kyau shine daga lokacin da mutum ya shirya ya yi niyyar tafiya sannan kuma ya kama hanya na tafiyar to daga lokacin zai iya ajiye azuminsa amma ba wai daga can wato Eh, daga lokacin da mutum yake da niyan yin tafiya kafin ma a ce ya fara tafiyar ko ya fara shirin tafiya ya ce zai sha azumi ba Haka nan, ga wanda misali yake wani zazzabi ko kuma mace wacce take ta san lokacin al'adanta ita ma mace mai al'ada ko wanda yake da wani ciwo na musamman ya san cewa a lokaci kaza ko wannan rana ko duk rana kaza zazzabi yakan zo masa ko kuma wani ciwo yakan tasan masa duk wannan lokaci haka nan mace mai al'ada ta san cewa rana kaza al'ada ta yake zuwa to ba za su ajiye azumin ba har sai in lokacin rashin lafiyan ya fara ko kuma ta ga al'adanta don tayu mace ta ji cewa ta san cewa wannan ranar shine ranar da ta yake zuwa amma kuma ta yi al'adan ya yi jinkiri ba zai zo ba sai bayan buɗe baki kaga anan babu hujjan ajiye azumin da ta yi hakanan ko da ta ji motsin al'adan ko da ta ji motsin al'ada daga inda yake amma matsawar bai fito ba to ba shi da hukunci yaushe za a yi masa hukunci shine daga lokacin da al'adan ya fara fitowa lokacin ne za mu ce ta ajiye azuminta amma dan ta ji alamu na motsin al'adan to wannan ba zai sa ta ajiye azuminta ba don kamar yadda na ce ta yi ta ji motsin al'adan amma kuma ba zai fito ba har sai wani lokacin sai in har wato lokacin an yi buɗe baki al'adan zai zo don haka in har ta sha azumin kafin lokaci kafin al'adan kafin fitowar al'ada to za ta biya wannan azumin ko da kuwa ta san wannan ranar shine rananta hukuncin ba zai fara ba sai lokacin da al'adan ya zo hakanan shi wanda ba shi da lafiya ba zai sha azumin ba sai in lokacin ya yi in har ya fara jin rashin lafiyan rashin lafiyan kuma zai hana shi azumi to nan ma lokacin zai ajiye azuminsa hakanan ga wanda za a yi masa aiki aiki na fiɗa misali ko a asibiti kaga akan yi wa mutum allura da zai sa ya fita cikin hayyacinsa a ɗau lokaci mai tsawo ana masa wannan aiki to shi ma in har aikin da za a yi masa zai ɗau yawancin yini ba tare da yana cikin hayyacinsa yana cikin hankalinsa ba to shi ma ya biya wannan yini zai biya wannan yini ko da kuwa ya fara azumi aka yi masa irin wannan allura har ya fita cikin hayyacinsa to in bayan an gama azumi zai biya wannan yini in kuma ya san cewa garan da za a yi masa aiki to ba daidai ba ne ya zo ya sha ruwa kafin a yi masa aikin ba zai ajiye azuminsa ba a'a ya bari sai in har an fara aikin an yi masa alluran bayan an gama aiki ya tashi ya dawo cikin hayyacinsa ya biya wannan yini in har aikin ya ɗau dogon lokaci amma in ba zai ɗau lokaci da yawa ba to sai ya zama kamar wanda ya dan suma ne na dan lokaci wani yanki na rana ba tare da ya ɗau wani lokaci ba wannan a takaice kenan dangane da wanda ya sha azumi ya kuma a dai ya ɗan rasa hankalinsa na wani lokaci sannan kuma wajen shin zai ci abinci daga lokacin da ya yi niyan tafiya da zarar kawai niyyar da yake da ita za ta sa ya sha azumi ko kuma a'a sai in ya shirya ya fita kafin ya ci abinci muka ce abin da ya fi kyau shine lokacin da ya kama hanyar tafiya to tafiya ta tabbata ba wai kawai niyyar tafiyan ba ya tabbata ya kama hanya to daga lokacin yana iya shan ruwa ya ajiye azuminsa ba ta kuma tare da wata matsala ba idan mace kuma wacce take al'ada idan har al'adan ta ya ɗauke a cikin dare abin da yake wajibi a kanta shine ta yi wanka ta tashi da azumi idan kuma ba ta yi wankan ba har gari ya waye bayan al'adanta ya riga ya ɗauke tun cikin dare to tana iya tashi da azuminta wankan da ta jinkirta har sai bayan fitowar alfijiri ba shi da wani illa don ba sharaɗi ba ne sai ta kasance kan tsarki na a cikakken tsarki kafin ta kama azumi hakanan shi ma wanda ya wayi gari da janaba janaba ta same shi cikin dare ko dai mafarki ko kuma saduwa da iyalinsa bai yi wanka ba har sai da gari ya waye shi ma zai tashi da azumi kasancewan bai yi wanka ba ba shi da illa da za ta sa ya tashi ba tare da azumi ba don hakan ya kasance kan faru da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tashi ya yi wanka bayan wayewan gari wannan shine abin da yake da a alaka da wanda yake da jini a da wanda eh, jini ya ɗauke mata ko kuma wankan janaba ta kama shi amma kuma bai yi wanka ba sai bayan da alfijiri ya keto idan mutum ya ci abinci a lokacin da yake azumi cikin mantuwa ya ci abinci ko ya sha wani abu me hukuncinsa a nan hukuncinsa kamar yadda ya zo a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci abinci cikin mantuwa a lokacin azumi to allah ne ya ci yadda shi ya shayar da shi a nan malamai sun kasu kashi biyu zance mafi rinjaye bisa ga dalili Shi ne babu kafara a kansa babu kafara a kan wannan wanda ya mantuwa ya ci abinci to shin zai biya ko ba zai biya ba wasu malamai sun tafi kan cewa zai biya wasu kuma suka ce ba zai biya ba a nan abin da yake mashhuri a mazhabar malikiya shine ya biya wannan ranan amma kuma babu laifi a kansa babu laifi a kansa amma zai biya wannan ranan kasancewa mantuwa ya yi wannan ba shi da laifi amma dai zai biya wannan yini da ya ci abinci da kuskure daga cikin masaloli da suke da alaƙa da wannan shine hukuncin yin ƙaho kamar yadda muka sani mutum yakan yi ƙaho ƙaho kuma abin da muke nufi da shi shine mutum ya je wurin wanzami yanzu alhamdulillah a cikin asibitoci ma ana yi za ka ga an buɗe inda za a ga likita na musamman wanda zai duba ya yi wa mutum ƙaho ta yadda wato a hanya tsarin a likitance yin ƙaho a cikin lokacin azumi shin zai karya azumi ko ba zai karya azumi ba babu laifi wanda ya yi ƙaho wanda ya so ya yi ƙaho a cikin azumi babu laifi ya yi sai dai in har yana jin tsoron galabaita in har yana jin tsoron in yi ƙaho aka fidda wannan jinin a jikinsa zai galabaita to wannan kam barin ƙahon shi ya zama wajibi a kansa in ya so daga baya ya dubi wani lokaci da zai yi ƙahon ba dai a cikin lokacin azumi ba to ina shin hukuncin wanda ya ba da jini fa wanda ya ba da jini wasu malamai suna ganin cewa ya kama da wanda aka yi wa kaho abinda nake nufi da ba da jini shine mutum ya je asibiti a ɗauki jininsa don a baiwa wani a nan shi ma in har ɗaukan jinin zai galabaitar da shi zai sa ya rasa ƙarfin jikinsa ya raunana har ya kai shi ga wani lokaci ya nemi ya karya azumi don samun abin da zai ci ya samun ƙarfin jikinsa in dai hakan zai kai shi wannan matsayi to fa kana ɗau jinin a bari in bayan an sha ruwa sai ya je ya ba da jininsa ɗin a ɗauka amma kawai mujarradin ɗaukan jini to ba baya karya azumi a ga wanda yake yin azumin amma ɗaukan jini don gwaji a ɗauki jinin mutum dan gwaji a asibiti wannan kan bashi da wani illa tunda galibi jinin da ake ɗaukawa ba wani mai yawa ba ne don haka ba shi da wani illa a jini da ake ɗaukawa na yin gwaji wa mutum amma kamar yadda muka ce in dai an ɗauki in dai ba da jini za a yi jini kuma yana da yawa to lallai barinsa shi ya fi kyau sai dai in har mutum ya tabbata ba zai galabaita ba to wannan sai ya bayar a ɗauka amma in zai galabaita to fa lallai ba zai ba da jinin ba ya bari sai lokacin da aka a sha ruwa kafin ya je bayar ina kuma ga wanda ya yi amai wani lokaci amai yakan zo wa mutum to a nan idan aman ne ya zo da ƙarfi sannan ko mutum ya yi amai ba tare da ya rike wani a bakinsa ya sake haɗiyewa ba to babu komai a kansa babu komai amma in shi ya ƙaƙaro aman shi ya ƙirƙiri aman da kansa to a nan kam zai biya in dai har shi ne ya kirkiro aman da ƙarfi a nan dole ya biya azuminsa amma in aman ne ya zo kawai ba tare da kirkiro aman ba to wannan kam in har ya riga ya yi aman kuma bai rage wani abu a bakinsa ya mai da shi da gangan ba to wannan kan babu kome a kansa na biyan azumi kamar yadda muka yi bayani a ƙarshe wani da yake da alaƙa da wannan shine abin da ya shafi wato kwalli kwalli shin mutum zai iya sa kwalli a cikin azumi ko ba zai sa kwalli ba to zance dai mafi rinjaye shine kwalli baya karya azumi kwalli ba baya karya azumi sai dai in kwallin yakan narke idan ya narke zai bi har ya zo makogoro idan ya zo makogoro kuma za ka samu wato ɗanɗanin wannan kwallin to a nan kam wasu malamai suka ce wannan zai karya azumi amma matsawar kwallin ba zai narke ba sannan ya shiga cikin idon mutum ya narke har ya shiga makogoro ka samu ɗanɗanonsa ba wannan kam malamai suka ce babu kome mutum zai iya yin kwalli don wato amfanin idonsa babu wani damuwa tattare da wannan wato yin kwalli shin misali yin gazal zai yi ɗauki wannan hukuncin ko ba zai ɗauka ba shi ma sai mu duba shin mace idan ta yi gazal yakan narke har ta samu ɗanɗanonsa a makogoronta ko babu in dai ba zai narke ya bi cikin hanyoyin ido har ya kai ga makogoro ba to ita ba wannan za ta iya yin gazal ɗinta ko a cikin azumi amma in zai narke har ya shiga ta samu ɗanɗanonsa a makogoranta wannan ba za ta yi kwallin ba ba za ta yi gazal ɗin ba amma in ba shi da alaƙa ba zai kai ga haka ba to wannan za ta yi gazal ɗinta ko kuma duk wani ado da za ta yi ba shi da wani illa matsawar ba zai kai ga makogoranta ba hakanan abin da ya shafi misali yin jambaki shin jambakin yakan narke ya shiga cikin a bakin mutum koko hakanan wajen abin da ya shafi yin burosh shi mutum zai yi burosh da makilin zai yi amfani da makilin da burosh ya goge haƙorinsa lokacin azumi malamai suka ce barin yin burosh a lokacin azumi shi ya fi kyau don yana da ƙarfi sosai yakan iya kuma bi makogoro ya shige cikin ciki don haka barin yin amfani da makilin man makilin kenan da burush ya fi kyau a cikin azumi amma in har mutum ya yi ya tabbatar ya goge babu wani abu da zai ya kubuce to babu komai amma barinsa shi ya fi kyau don wuyan iya hana wato shige wani abu zuwa makogoro in har mutum yana so ya tsabtace bakinsa yana iya yin amfani da asiwaki ba tare da wani illa ba a kowane lokaci daga kowane bangare eh, na rana mutum yana iya yin amfani da aswaki iyaka ya guji ɗanɗanon aswaki in har yana da ɗanɗano misali kamar itacen nim ga waɗanda suke a goge baki da shi ya guji haɗe wannan wato danshi danshi da ke cikin wannan ice allah ya samu dace allah ya mana jagora wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba hakanan